Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. بسم الله الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأ تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على محمد وآله صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله اللهم صلي على محمد اللهم صلي على محمد يا رب صلي عليه وآله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 da fatan za ku kasance tare da mu domin jin dukkanin waɗannan shirye-shiryen da za su zo muku bayan fara jin labaran duniya jama'a masu saurare assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye shiryen sa ne har sau uku a kowace rana Shirinmu na safe daga misalin karfe 6 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi, wato 5 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana akan mita 22 kHz 13,710. Sai kuma a shirinmu na rana daga karfe 12 da minti 20 zuwa 12 da minti 50 agogon Najeriya, Nijar, Jamhuriyar Kamaru, Burkina Faso da kuma Chadi. Wato 11 da minti 20 zuwa 11 da minti 50 agogon GMT da kuma Ghana.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 ko kuma a duk lokacin da ake bukata a babban shafinmu na intanet wato www.hausatv.com a huta lafiya. to ga muhammad da aminu ibrahim kyawa ɗauki da labarin duniya da dumi su. jama'a saurari assalamu alaikum labaran duniya farko muhimman kanin su kasar iran za a ci gaba da rike kyamarorin hukumar nukiliya ta duniya har sai an rataba hannu kan yarjejeniya jam'iyyar apc ta sanar da ranakun 30-31 ga watan mayu da za ta zaɓi wanda zai mata takarar shugabancin ƙasa ƙasar rasha ta ba wasu manyan jami'an gwamnatin birtaniya takunkumi ciki har da firaministan ƙasar dubun dubatan al'ummar ƙasar morocco ne sagwana da zanga-zangar nuna goyon bayansu ga masallacin kudus yanzu kuma ga cikakkun labaran. Ƙasar Iran za ta ci gaba da riƙe kyamarorin hukumar nukiliya ta duniya har sai an rataba hannu kan yarjejeniya. Hakin hukumar nukiliya ta ƙasar Iran Behrus Kamal Bandi ya da cewa za a ci gaba da ajiye dukkan bayanan da suka shafi cibiyoyin nukiliyar ta. har sai an sanya hannu kan yarjejeniyar nukiliya tsakanin su kasashen turai da yake bayani a wata da ya yi da tashar talabijin ɗin al'alam ta ƙasar iran game da batun soyawa wasu na'urori wurin zama da karaj zuwa natanz ya faɗi cewa saboda ayyukan ta'addanci da aka yi ya sa dole suka ɗauki matakan tsaro masu tsauri da ya sa aka matsar da muhimman ɓangarorin waɗannan na'urori zuwa natanz da isfahan har ila yau ya ƙara da cewa a matsar da manyan sassan injinan ne zuwa wuri mafi aminci saboda mahimmancin da suke da shi amma har yanzu suna aiki ya ce tuna ka aike da rahotanni zuwa ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a matakai guda biyu na farko lokacin da ake soyawa na'urorin wuri na biyu kuma lokacin da ake sanya kyamarori da suka fara aiki da ƙarshe ya nuna cewa ba ma tattaunawa kan abubuwan da suka shafi ɓangaren fasaha a halin yanzu duk da yake cewa akwai sauran wasu wasu tuwa kaɗan da suka rage da ya kamata a warware su jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta sanar da ranakun 30-31 na watan mayu da za ta zaɓi wanda zai tsaya mata takarar shugabancin ƙasa sakataren jam'iyyar Iyola Omesore shi ne saka hannu a takardar da jam'iyyar ta aikewa da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta Najeriya INEC idan ba a manta ba hukumar zaɓe ta umarci jam'iyyun ƙasar da su tabbata sun yi zaɓen fidda gwani da kuma aikewa da sunayen 'yan takarar kujerun a farkon watan yuli mai kamawa apc ta ce za ta gudanar da zaɓen waɗanda za su tsaya takara a kujeran gwamnonin jihohi a ranakun 23 da na majalisar jihohi a ranakun 11 ga watan mayu sai kuma kujerun majalisar tarayya da na tattawa a ranar 18 ga watan mayu jam'iyyar za ta gudanar da babban taron ta na ƙasa a ranar laraba mai zuwa wanda shine taron na farko da za a yi rashin sabbin zababbin shugabannin jam'iyyar da aka yi a watan maris waɗanda za su fafata tsakanin su a neman kujerar shugabancin kasar karkashin inuwar jam'iyyar apc sun haɗa da bola tinubu rotimi amechi roches okorocha david omahi uju ozo kalu yahaya bello da mataimakin shugaban kasa yemi oshimbanjo kasar rasha ta gaba bawa wasu jami'an birtaniya takunkumi ciki har da Firaministan kasar a wani mataki na mayar da martani kasar rasha ta sanar da aka bawa takunkumi kan wasu manyan jami'an gwamnatin kasar birtaniya guda goma sha uku shiga da Firaministan kasar boris johnson da ministan harkokin wajen kasar liz truss da kuma na tsaro wato ben wallace idan ana iya tunawa a safiyar ranar 24 ga watan da ya gabata ne shugaban kasar rasha vladimir putin ya sanar da fara kaddamar da kai hare-haren soja a yankin donbass daga gabashin kasar ukraine da suka da luhansk domin goyon bayan 'yan kasar rasha da ke yankunan wannan kasar amurka da kawayenta na tarayyar turai sun ga wa kasar rasha takunkumi sakamakon kai harin a wani mataki na mayar da martani ita ma kasar rasha ta haramta wa manyan jami'an gwamnatin birtaniya da 'yan siyasar kasar shiga rasha tsoron matakin bazata da kasar ta dauka musamman na sanya takunkumi kan wasu jami'an gwamnatin kasar ta rasha rasha na zargin birtaniya da kara rubuta wutar rikicin ukraine ta hanyar aikiwa da bugga makamai da kuma hada gwiwa da kungiyar tsaro ta nato matakin na birtaniya ya tunzura sauran kawayenta na kasashen turai wajen ƙaƙaba ma kasar rasha takunkumi To ma saurare kada ku sha'afa labaran suna zuwa muku ne kai tsaye daga nan Radio VOH Hausa da ke nan birnin Tehran. dubban al'ummar ƙasar Morocco ne su gwada zanga-zangar nuna goyon baya ga masallacin Kudus. Rahotanni sun bayyana cewa dubban al'ummar ƙasar Morocco ne su gwada zanga-zanga a gaban ginin wasu dokokin ƙasar a birnin Rabat domin nuna goyon su ga masallacin Kudus da kuma ta da yin tir da keta huru masallacin Kudus ɗin da sojin Isra'ila suka yi. a yan kwanakin nan sojojin isra'ila sun kai hari a yankuna daban-daban na falasɗinawa ciki har da masallacin kudus da hakan ya sanadiyar shahadar a falastina sha bakwai ta jikata wasu ɗaruruwa a nata ɓangaren ɗaukin wajen ƙasar ta morocco ta cir da harin da gwamnatin sahiyuna ta kai a masallacin kudus ta ƙara da cewa tana yin allah wadai da matakin da sojin isra'ila suka ɗauka da ke taurin masallacin kudus da cin zarafin falastinawa wannan yana zuwa ne duk da ƙudurin da hukumar kula da ilimi da al'adu da kimiyya ta majalisar ɗinkin duniya unesco ta fitar a shekara ta 2016 inda ta yi tir da kai harin kan wurare na tarihi ko na addini na musulmi ko na yahudawa da ke birnin kudus musamman masallacin kudus a matsayin guri mai tsarki da musulmi suke girmamawa da ƙarshe za ku cewa ƙasar pakistan ta zaɓi sabon shugaban masar dokokin ƙasar bayan rusa tsohuwar majalisa sabuwar kawancen jam'iyyu a majalisar ta zama mafi rinjaye bayan da aka sanar da nadin tsohon firaministan kasar raja farvis a matsayin sabon shugaban majalisar dokokin kasar a jiya asabar ce aka zaɓi tsohon firaministan kasar ɗan shekaru saba'in da da haihuwa wato raja farvis sharaf ba tare da hamayya ba da ya fito daga jam'iyyar ppp a matsayin sabon shugaban majalisar dokokin kasar na 22 a farkon makon nan ne bayan dogon lokaci da aka kwashe ana rikici kan kundin tsarin mulkin kasar da ƙarshe wasar ta zaɓi wato shahabas sharif ɗan shekaru saba'in da haihuwa a matsayin saman firaministan ƙasar wanda ake kallonsa a matsayin wanda ya fi sanin makamar aiki saɓanin siyasa bayan da aka sauke gwamnatin imran khan na jam'iyyar pti shi dai sabon shugaban majalisar shine ɗan takara ɗaya tilo da babu wanda ya kalubalance shi da haka ya gode wa shugaban jam'iyyarsa da ya bashi wannan dama na ganin ya samu wannan mukami ashraf ya taba zama firaministan kasar a shekara ta da kuma 2013 da sha uku tun a ranar lalata ta gabata ce dubban magoya bayan tsohon firaministan kasar imran khan suka cika titunan kasar don gudanar da zanga-zanga nuna adawa da abin da su kira da gwamnatin da aka shigo da ita daga kasashen waje. Ta ma saurare ƙarshen labaran duniyan kenan. Tuma da ban da aka ji labaran duniya sai shirin na duniyarmu a yau. Wanda zai dubi akan fafatawar da aka yi a kwanakin bayan nan. a tsakanin sojojin haramtacciyar kasar isra'ila da kuma falasinawa wanda ya kai ga yin kutse a cikin birnin janin da ma sansanin 'yan gudun hijirarsa a yi sauraro lafiya duniyarmu a yau masu sauraro barkamu da sake saduwa da ku a cikin wannan fitowar ta shirin duniyarmu a yau shiri ne wanda muka saba kawo muku batutuwa masu alaka da siyasar ƙasa da ƙasa da suka hada da wannan yanki na yammacin asiya to a yau za mu dubi ne akan hare-haren bayan nan da 'yan sahiyoniya suka kai a garin janid da ma sansanin 'yan gudun hijirarsa da fatan za ku kasance tare da mu domin jin yadda shirin zai gudana. A ranar bakwai ga watan Afrilu na shekarar nan ta 2022, wani matashi mai suna Hazim Ra'ad, wanda ya fito daga Janin kuma daga sansanin 'yan gudun hijirarsa ya nufi tsakiyar birnin tel aviv inda ya isa babban titin da ake kira da dizengoff da isarsa ya fito da bindiga ya fara harbin 'yan sahiyoniya 'yan mamaya cikin kankanan lokaci kuwa ya kwantar da biyar daga cikinsu sannan ya jikkata wasu shida. bayan da ya gama kai harin sauran ɗan shekaru 29 ya samu wata kujera ya zauna ya huta sannan ya tashi ya tafiyarsa jami'an da yan asirin yan sahiyoniya sun bazama nemansa a wannan daren birnin tar aviv da ake wukayi da cewa birni ne da baya bacci ya yi bacci domin a rufe shaguna da dukkanin cibiyoyin da suke kashe dare bisa umarnin jami'an tsaro tsawon sa'o'i takwas jami'an tsaro suka bazama neman maharin sai da gari ya waye da safiyar juma'a wato juma'a farko a watan ramadan mai alfarma wanda daidai da takwas ga watan afrilu sannan ne sauran ya yi shahada sanadiyar harbinsa da 'yan sahayoniya suka yi Janin birni ne mai cike da tarihi wanda kuma mayaka daban-daban suka kai masa hari saboda muhimmancinsa amma kuma ya faskare su. Garin Janin yana a matsayin cibiyar gundumar Janin ta Falasɗinu kuma ta da nisan kilomita 75 ne daga birnin Kudus mai albarka. Ita ce cibiya ta biyar wajen girma a Falasɗinu bayan Khalil, Nablus, Tulkaram da kuma Yatsa. a cikin wannan birnin da akwai mutanen da adadinsu ya kai dubu arba'in da hakan ya mayar da shi mafi girma a yammacin kogin jordan idan aka yi wawaye zuwa tarihi za mu ga cewa tun a shekara ta dubu 1797 ne da sojojin napoleon na faransa suka nufi wannan gari da zumba mamaye shi mutanen garin suka kona gonakinsu na zaitun saboda su hana 'yan mamaya shiga cikinsa da sojojin faransa suka isa kuwa sun cinna wa garin kakafuta sannan suka yi wa wasan duk abin da yake mai amfani a cikinsa a shekara ta 1918 lokacin da ake yakin duniya na farko garin janin ya fada ƙarƙashin mulkin mallakar birtaniya tare da sauran garuruwan falasɗinu sai dai mutanen garin ba su miƙa kai ba sun ci gaba da yin gwagwarmaya wajen fuskantar 'yan mamayar birtaniya a shekara ta 1935 ne gwagwarmaya da tura mulkin mallaka ta fara a wannan birni a ƙarƙashin izudinul qassam manoma waɗanda su ne mafi rinjayen mazauna wannan yankin su ne ƙashin bayan gwagwarmai al'ummar falasɗinu a ƙarƙashin zagorancin izudinul ƙasa kuma tun daga wancan lokacin da birnin ya zama cibiyar gwagwarmai al'ummar falasɗinu bayan shahadar ƙasam da kuma farhan al-sa'adi a shekara ta 1938 kuwa 'yan gwagwarmaya a cikin wannan garin sun kashe babban kwamandan mulkin mallakar birtaniya a cikin ofishinsa da ke birnin janin a shekara ta 1948 da aka shelanta kirkira haramtacciyar kasar isra'ila kuma 'yan sahiyoniya suka kashe dubban falasɗinawa da kwace musu gidaje da gonaki da tilasta wasu hijira mutanen wannan birni sun yi nasarar kore 'yan sahayoniya na wani lokaci daga shekara ta 1949 har zuwa shekara ta 1967 wannan birnin ya kasance a ƙarƙashin jordan ta fuskar sha'anin mulki sai dai daga shekarun da suka biyo baya garin ya shiga ƙarƙashin ikon 'yan sahayoniya kai tsaye har zuwa kafuwar kwarye-kwaryar gwamnatin falasino a shekara ta 1995 a wannan lokacin ne aka raba gundumar gida biyu tsakanin bangarorin da ake kira a da b wanda yake a ƙarƙashin ikon falasina waki ɗaya ko kuma wanda yake a ƙarƙashin 'yan mamaya ko kuma tarayya tsakanin bangarorin biyu a yarjejeniyar oslo to a wajen mabiya addinin kirista garin janin ya da nashi muhimmanci saboda annabi isa alaihi ya ratsa cikinsa bayan da ya fito daga garin barkain kuma a cikin wannan garin ne ya yi mu'jizarsa ta warkar da marasa lafiya inda ya warkar da kutare goma da suke rayuwa a cikin wani kogo nesa da mutane. a dalilin haka mabiya addinin kirista suka gina majami'a a daidai wannan wurin mu'jizar a ƙarni na hudu na miladiya har kuwa zuwa wannan lokacin wannan majami'ar tana nan bayan da ƙasar holland ta yi mata kuskurima daga baya a lokacin daular usmaniya ta turkiya kuwa an gina ɗaya daga cikin masallatai mafi girma a kakkaɓin faɗin falasɗino a wannan gari na janin to a gefen wannan garin da akwai sansanin 'yan gudun hijira na inawa waɗanda aka koro su daga garuruwa daban-daban bayan da aka kwace musu gidaje da gonaki da kuma kashe iyalansu an kafa wannan sansanin ne dai a shekara ta 1953 a lokacin da ingila da yahudawa suke shirin kafa haramtacciyar ƙasar isra'ila da akwai mutane da suka kai dubu ashirin da bakwai a cikin wannan sansanin 'yan gudun hijira a ƙarƙashin mamaya haramtacciyar ƙasar isra'ila garin janin ya fuskanci har-hare masu yawan gaske a baya-bayan nan a shekara ta 2002 sojojin mamaya sun kutsa cikin sansanin 'yan gudun hijira da sojoji na ƙasa da kuma tankokin yaƙi bayan zagaye shi ta kowace fuska. farmakin da 'yan sahaniya suka kai ya fuskanci mayar da martani daga 'yan gwagwarmaya su 200 da suka shirya sun koyi wa 'yan sahaniyar kwantan bauna inda a tashin farko suka kashe goma daga cikinsu sannan wasu uku suka biyo baya sannan kuma suka jikata wasu goma sha biyar kwanaki goma haramtacciyar kasar isra'ila ta yi tana killace da sansanin ta hana shigar da kayan abinci cikinsa an yanke ruwa da wuta sannan kuma suka yi amfani da jiragen sama samfurin f-16 wajen kai hare-hare a kan mazaunansa gidaje 455 jiragen 'yan mamayar na sahiyoniya suka rusa suka kuma yi wa wasu 800 ɓanna yayin da mazauna sansanin 58 suka yi shahada sai dai a ƙarshe su ma 'yan mamaya sun ji jiki inda sojojin mamaya hamsin suka sheka lahira to tun daga wancan lokacin har zuwa yanzu haramtaccen ƙasar isra'ila tana kai hare-hare a cikin wannan sansani a shekara ta 2021 da fursunonin ina wannan suka fice daga kurkuku biyu daga cikinsu sun yada zango ne a cikin wannan sansanin da yake a matsayin cibiyar gwagwarmaya a watan agusta na shekara ta 2021 an yi ba ta shakashi a tsakanin 'yan gwagwarmaya daga wannan sansanin da sojojin haramtacciyar kasar isra'ila ne sanadiyar shahadar samarin falasina hudu to daga cikin wannan sansanin 'yan gudun hijiran ne dai matashin falasina hazim ra'ad ya fito wanda ya kai hari a birnin tel aviv domin da akwai tarihin ɗaukar fansa mai tsawon gaske a tsakanin mazauna wannan birnin da 'yan mamaya kamar yadda muka je a baya an kafa wannan sansanin ne tun a shekara ta 1953 bayan da aka koro asalin mazauna ɓangarori daban-daban na falasɗinu aka tattara su a wannan wajen don haka zuriya da suka biyo baya suna jin cewa mutane ne da aka zalunta kuma suna ganin yadda 'yan mamaya suke gina gidaje a kan gonaki da gidajen iyaye da kakanninsu da suka kwace to masu raro za mu dasa aya a nan bayan wannan dan waiwaye na tarihin birnin janet da sansanin 'yan gudun hijirarsa. da kuma tushen wato bata kashi da ake yi daga lokaci zuwa lokaci tsakanin madanosa da sojojin mamayar haramtaccen kasar isra'ila to kafin mai kwana da ku baki ɗaya muna gayyata ku zuwa shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng mu kasance cikin ƙoshin lafiya wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala you yanzu kuma ga shirin nan naku na muryoyin masu sauraro. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan da kuma sake haduwa da mu a cikin wani shirin na muryoyin ku masu saurare. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko sai ka fara da bayyana mana sunanka da kuma inda kake yi mana magana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa sashen Hausa na BOH Hausa da farko suna na hada ne kwamfuta mai yamma local government kebis ta Najeriya. A yau da yake muna a ƙarshen mako yana so in bada gaisuwa ta ta ƙarshen mako zuwa ga Malam Hassan barka mai gabatar da wannan shirin. Sai kauna ta su mai Abubakar shi ya sarakuna kwamar Ilyasu Yakubu Digawa Kadore Diga ga dan Fulanin Warji Isa Jika mai saje Toro shugaba iliya mai kanti da shayi garkin daura akwai gwani a lawan game da kura kano akwai hussainin sabon yaro da ke jihar bauchi sanusi madattai da magaran isu madattai da magaran ibrahim haruna bendera da ke nijar ba zan manta da muhammadu dan bari bari ba da ke yamai akwai isa abubakar tsohon mai albarka akwai shiti tahir Agadis ba zan manta da abdulaziz firezi da ke da magaran ba akwai yakuba mai aski ba da raka yana kowa fatan alkhairi da fatan allah ubangiji a shi mu suna na hada mai kwamfuta mai yama dokar gamar kevistan najeriya Assalamu alaikum muryar jamhuriyar musulunci ta Iran sunana Siraj Haruna wanda aka sani da Letoro a damagaram jamhuriyar Nijar. Ina so in yi sakon gaishe-gaishe asan barka ina ma fatan alkhairi da kai da ma'aikatan ku na radio Iran kuma ba zan manta da isu madatai sunushi garin madatai da zaman ta kashe wato shugabara mai aski dukkan su anan da magaram jamhuriyar Nijar na fai dan zanguna malam na himalan rabe akwai umar ta ku umar bakin birji da zaman ta kashe wato shugabara mai aski dukkan su anan da magarar niger nijar agwa bakin ofitar soja bakin ofitar dukkan su da magarar jamhuriyar nijar ina koma tarayyar najeriya kadoro ga gaɗan mutanen wasu tahir m tahir jambulo kano nigeria musa hadaran asuba akwai iliyasu yakuba iliya mai kanti mai shayi garkin daura akwai sumayya a tarayyar najeriya salamu alaikum gidan rediyo musulunci da kasar mai mai magana masu rabi na sauran birnin kebe daga tarayyar najeriya na sun kuma ni dama in bayyana ciki gaishe na zaga wa da abokan arziki a cikin cikin wannan wata mai albarka da fara ne ina gani mai gabatar da wannan shirin hassan barka sannan ina gaida babban aboki na faɗa mai kwamfuta mai yama baya da haka kuma ina gaida da shirin hitila mai yama baya da haka ina da ikirma isa titin boye garin jega ina da mata sani ilile yari kuma da sani a shawara mai goro abu mai kikara baya da haka kuma ina gani da nasu mai maganin gargajiya binin ke zai da bala ko ba baya da haka ina da tsoho mai albarka a garin yamai baya da haka ina da shutu tahir a garin agadas ina gaida yan uwa a yanzu ci baki daya ina gaida yan uwana yan fada farare zamore a garin agadas baki daya na gode gidan rediyo musulunci na kasar iran mai albarka mai magana mansur ali na zara birnin kebbi daga tarayyar najeriya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh sashen hausa na biyu ya tumule jamhuriyar musulunci iran mai magana isu ne maɗaɗɗai da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai na jamhuriyar nijar kuma dama in yi gashe gaishe na karshen mako akwai sanushi garin maɗaɗɗai akwai shugaba ilanu kanti da shayi garkin daura akwai lautati bakin gidan madara da magaram akwai metro mai essence bakin likitar dutse akwai nakwa mai kwaci bakin likitar dutse akwai mai soja mai ade da tahuni a da magaram ina gaida abdurrahman abdul kibi a gwalka da mari tabarin da magaram akwai tasi unguwar tudu akwai yakubu mai aski ba da laka ina gaida a ɗahir zakir soyayya bulbar akwai babban dimaman bande wanda yake bande ina gaida ilis crazy a zuci agadas akwai alkasin babuli mu a haram agadas ba zaman tare shi tare agadas ba an tsallaka tare najeriya a gaida sarakwa mai faci akwai hatsari mai kwamfuta mai yama ina gaida su mai shi sarakuna ba zan manta da ilesi yakubu wa ita gado ba akwai isa jika mai saje kaɗuwar diga ga ɗan fulanin warji ba zan manta da tahar yan tahar jan bulo da dukkan mai sauraron gidan rajin wannan in dan gwiwa ba ji mai nagode. assalamu alaikum wa rahmatullahi wa katu sashen hausa na biyo head kuna ta da ibrahim haruna mai anguwa bingila buza jihar tawa jamhuriyar nijar mazamni ƙasar kamaru alhamdulillah yau muna ƙarshen mako zan yi amfani da wannan dama in mika gaishe gaishe na zuwa ga yan uwa da amina arziki a farko ina gaida sanisi mai da magaran ina gaida murtala mai shayi bakin kwastan house sokoto akwai kadora diga ga dan filanin warje akwai husaini sabon yaro dan filani akwai haddabi mai kwamfuta mai yama local government kebbi state nigeria da sawa wato sumayya daga ƙarshe ina gaida daukacin jima'a da ke sauraron wannan tasha mai albarka na gode sashen hausa na biyo h kuna tare da ibrahim haruna mai anguwa bingira buza jihar tsawa jamhuriyar niger Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu a halin cikin gidan da eh, zan yi amfani da wannan karshen mako ka sakon gaisuwa ta zuwa ga yan uwa da arziki na farko ina gaida shugaban shirin Marto Malam Hassan Barka ina gaida Umar Sani a nan birnin Agats. ina gaida Ilisa a nan birnin Agats abokina ne ina gaida Sanusi Madatte akwai Yusuf Madatte ina gaida shi akwai Malam Muhammad Dan Bare a nan birnin Niamey ina mishi fata alheri da fatan yawan cikin koshin lafiya akwai Ada mai kwamfuta tarayyar Nijeriya ina mishi fata alheri akwai Letro mai sansa nan birnin da akwai eh, sanusi madatai a nan birnin da magana ina mashi fata alheri akwai raba mai aski a nan birnin da magana akwai yakubu kam ina mashi fata alheri akwai na agwa mai faci a nan birnin da magana akwai eh, ibrahim tana a da ci mishi idan daidai a nan birnin da magana eh, akwai bello a nan birnin da magana tela ne ina mashi fata alheri ku tashi lafiya kuna tare da shi ta tare da ganin agadis jamhuriyar nijar assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu rajiyar jamhuriyar musulunci ta iran kuna tare da lawal madan fada zikirin lati don agwa a dalili muna ƙarshen sati zan aika gaisuwa ta ga 'yan uwa na nesa da na kusa abokan arziki to ina gaida babana abu wanda ake jima caje wanda yake a memuja akwai joro mai sayar da isansi wanda yake a memuja ina gaida muji jirgi wanda yake a tudun abuwa. akwai umaru mai shayi wanda yake a tudun abuwa. akwai nahe dan zanguna wanda yake a zangunan sumagaila akwai maharis gundi wanda yake a tudun abuwa. akwai shugaba rabe mai aski wanda yake a damagaram akwai badariya akwai badariya share wadda take a damagaram akwai awala gurges wadda take a damagaram ina gaida duka daukacin ma'aikatan gidan rediyo jamhuriyar musulunci ta iran gabaki ɗayansu kuna tare da lauli dan madan fada zikirin latinan abuwa a tashi lafiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu sashen Hausa na biyu da radio mai Suna na Ashir garin City City Ija hadda magana a jamhuriyar Nijar. Muna godiya da dama da kuke ba mu a duk karshen mako muna gaida yan da abokan arziki. Yawa ina gaida abokina Sanusi Madatte akwai Isu Madatte akwai Abdulaziz Crazy Ingo Share Zauna akwai Sila dan minista akwai Na'agwa mai Fati bakin hospital akwai Letoro bakin hospital akwai Soja mai adaidaita bakin hospital akwai Abdulaziz Crazy Ingo Share Zauna akwai Usaini Sitar Kaso kwalliya da magaran akwai usain alhaji umar akwai hassan alhaji umar akwai yakubu mai aski garin badaraka akwai tasi unguwa tudu akwai abdulmana mai ramito arab akwai majirgi lawal dan madattadan aguwa akwai shugaba rawa mai aski yawa da dukkanin masu sauraron mahali yanzu BOH Hausa ku dace lafiya sunana Ashir garin Sidi Sidi jihar da magana a jamhuriyar Nijar. Assalamu alaikum da farko sunana Abdulmana Mera Mutuwar da magaram. A gaida mini Alhaji Lawal Kati da gaida mini Lawal Amurkan gaida mini Hassan Konami a gaida mini shugaba mai Aski a gaida mini hawala gurgas a gaida mini ɗahir mai kwamfuta mai yamma a gaida mini sunusu madattai a gaida mini kowa da kowa da ke sauraron a halin yanzu ku tashi lafiya suna na abdul limana irami tuwara da magara assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu eh, radio tehran jamhuriyar musulunci kuna tare da mai sauraron ku yau da kullum ilyas firesi na kulabar an zuci da take agar jamhuriyar nijar muna godiya da wannan dama zan gaida yan uwa da amanan arziki musamman jagoro wannan shiri hassan barka ba zan manta da alkasim wanda yake agadas eh, lawal alhaji abali agadas akwai eh, bukari roga roga agadas firezi hamza yaro ina gaida shi ba zan manta da banzema larki alhaji dilami nama shi ma ina gaida shi ba zan manta da shi larwano alhaji abdu shi ma ina gaida shi akwai shi ta tayar agadas ina jinjina mishi ba zan manta da shi su madaddai akwai shi nam shekh suleiman salahaddin attijani da sauran mu da suke agadas ba zan manta da yan kulobin namu na ra'ayin yanzu ci maza da mata da sauran kulob-kulob da muke tare da su a agadas daga mai sauraron ku ilyas agadas ku tashi lafiya assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu bih hausa mai magana abdulaziz firizi daga birnin da magaram a jamhuriyar niger to a gaskiya muna farin ciki ga watan azumin ramadan zan gaida yan uwa da amanan arziki akwai abokina sunushi na garin madatai akwai yusufu garin madatai gigi adustu shugaba rabu mai aski dozman taksi moto eh, abbala lansi akwai ya dan malam dabi bulgi daga karshe sai in ce a tashi lafiya biyu ya ce hausa mai magana abdulaziz president da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum rahmatullahi ta'ala barakatuhu biyo mai magana ni ne yakuba mai aski ba da raka a jihar da magaram a yau yana so ku bani dama zan gaida yan uwa da amina arziki da farko yana gaida dukkan al'umma musulmai da fatan suna azumi cikin koshin lafiya yana gaida dukkan ma'aikatan naku gaba ɗaya yana gaida aboki na shiri tahir tasirin gwatudu isu madatai da magaram da su madatai da magaram da rabu mai aski jihar da magaram da babaye lefe jihar da magaram da ashiru garin siri siri jihar da magaram gwani lawan ali gamadan da malam hassan silatan karkar da jekan magaje garin silatan karkar da dukkan yan uwa da muna arziki a duk inda suke duk mai sauraron rediyo da kowa da kowa ina gaida shi magana ni ne yakubu mai aski ba da a jihar da magaram ku tashi lafiya Assalamu alaikum gidan radio biyu wacce Hausa da farko na na tasiri unguwar tudu da magaram Nijar. Muna godiya da dama da kuke bamu duk karshen mako muke gaida yan uwa da abokan arziki. To da farko na gaida Isu Madatte su musu Madatte akwai Yakubu mai aski ba da Dakara ko mai shayi unguwar tudu. Shugaba Raba mai aski na agwa mai Fati Letoro mai Isans akwai Usaini Star kasuwar kwalliya. Akwai Abdulaziz Prezi akwai Hassan Alhaji Umar da magaram. Akwai Abdulrahman Ado Kibiya Kadamari da magaram a gaida mune da mijiman da fada iro gang da magaran akwai udu mamadu jaskori akwai mune da shirin su siri tare da abokin nashi ibrahim bare na tsallaka ta agadas akwai banzema agadas akwai bukar rogaroga akwai sit tayar agadas akwai lawa alhaji abale agadas To da wannan ne kuma muka kawo karshen shirin na wannan lokaci sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu yanzu dai a madadin kowa da kowa a nan Radio Hausa VOH musamman waɗanda aka ji su ni Hassan Barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku mu kasance lafiya. yanzu sai a gyara zama domin a ji shirin musamman na watan azumin ramadan mai alfarma wato tafsirin alkur'ani mai girma tare da dr abdulkadir mubarak ai sauraro lafiya Allahumma Bismillahir Rahmanir Rahim. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum. Daga nan Radio Hausa BOH Tahiran. Muke taya ku murnar kasantuwa cikin wannan wata mai alfarma na Ramalana. Na wannan shekara ta 1443 Hijiriya, wato 2022 Miladiya. Muna roƙon Allah Maɗaukakin Sarki da ya karɓa mana ibadunmu gaba ɗaya. Don haka yanzu sai ku gyara zama don sauraron tafsirin alkur'ani mai girma da Dr. Abdulkadir Mubarak zai gabatar maku da shi. dr Bismillah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المأسومين a ci gaba da tafsirin da muke yi dangane da wannan sura suratu buha a cikin bayanin da muke jiya cikin yarda Allah subhanahu ta'ala mun yi bayani takaitacce dangane da abubuwan da suka shafi ita wannan sura din a dunkule sannan muka zo al'amura da ya shafi sababin nuzulin ita suran ma baki daya to mun ji irin abubuwan da malamai suka bayyana dangane da sababin nuzulin ita wannan aya din ko kuma wannan sura ga baki ɗayanta suratul duha inda muka yi ishara dangane da yankewar wahayi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sannan daga baya ubangiji subhanahu ta'ala ya sauko da wannan sura gare shi To domin mu fahimci hakikanin abin da yake tattare da ainihin sura ɗin, Ubangiji wa ta'ala da farko-farko farawa da rantsuwa da abubuwa guda biyu, sannan kuma ya kawo jawabin rantsuwar kamar haka. Bismillahirrahmanirrahim. farawa da sunan Allah mai rahama mai jin Allah yana rantsuwa da lokacin hansi da kuma dare idan ya lullube da duhu. Ma wadda Ubangijinka bai barka ba kuma bai ƙi ka ba. Kuma haƙiƙa ta ƙarshe wato lahira ta fi maka daga ta farko wato duniya. Wala فيعطيك ربك فترضى da sannan kuma ubangijinka zai baka har ka yarda bisa la'akari da abin da Allah subhanahu wa ta'ala ya fara da shi a cikin wannan sura suratul duha ubangiji subhanahu wa ta'ala ya fara ne da cewa wa duha wal laili idza saja waɗannan abubuwa guda biyu ne Allah ya rantse da su adduha shine farko farkon wuni wato hantsi kenan kamar inda bahaushe yake cewa hantsi kowa ya san muhimmancin hantsi a cikin al'amura na rayuwa domin hatta nishaɗi na ɗan adam farko farko bayan kitwa alfijir idan mutum yana so ya samu nishaɗi a rayuwa to farko farkon hantsi ɗin nan za a ga cewa mutum ya fi samun nishaɗi kamar yadda ma malaman kiwon lafiya suke faɗa wannan hantsi domin a wannan lokaci ne ga shi dai rana ta fito ta kewaye ko'ina kamar yadda ake cewa hantsi laikar gidan kowa ko'ina amma ko ba ce zafi ba domin wannan ne farko-farkon wuni to hatta an ce akwai wani ko vitamin e ne da ake samu wanda yake da muhimmanci ga fatar ɗan adam da dai wasu muhimmanci da yake tattare da shi saboda haka Allah subhanahu ta'ala ya yi rantsuwa da wannan hantsi wanda shi ne farkon wuni farkon haske wanda ainihin Allah subhanahu ta'ala yake haskaka duniya da wannan haske na hantsi a wannan lokaci a kowane lokaci Allah ta'ala ya rantse da abu wannan fa yana nuna muhimmancin wannan al'amari din sannan kuma akwai bayani da muka taɓa yi mun nuna cewa fa duk waɗannan domin muka lura za mu ga Allah ta'ala ayoyin da ko kuma surorin da muke ainihin bayani a kansu daga ainihin suratul layl ne ka zo abin da ya biyo baya hatta ma suratul balad da suratul layli da kuma gashi suratul shamsi ga kuma yanzu mun zo suratul duha duk waɗannan surori za ga Allah subhanahu ta'ala yana rantsuwa rantsuwa rantsuwa rantsuwan nan da me yake yi da abubuwan da shi Ubangiji subhanahu ta'ala ya halitta. To wannan shine abin da Allah yake banta da shi, shi ya rantse da abubuwan da ya halitta mu kuma bayi mu rantse da shi Ubangiji subhanahu ta'ala. Shi yasa mu aka hana mu rantsuwa da ababen halitta. Sai dai mu mu rantse da Allah subhanahu ta'ala wanda shi ya halitta din. Mu ba a ce da mu mu rantse da abubuwan da suke ababen halitta irin mu ba. A'a mu muna rantsuwa ne da Ubangiji mahalicci shi kuma Allah ta'ala zai rantse da dukkan abin da ya ga dama ya rantse da shi wanda za mu gani cewa duk irin waɗannan yana rantsuwa ne da ababen halitta abubuwan da ya halitta in ka ga Allah ta'ala ya rantse da kan kansa da zatinsa mai tsarki to an ce wannan karfafawa ne akan abubuwan da ya bayani akai takidi ne akan muhimmancin wannan rantsuwa din da subhanahu wata'ala ya kawo a wannan lokacin to saboda haka kenan Allah ya fara da wadduha wannan rantsuwa Allah ya ce ina rantsuwa da adduha lokacin walha wato lokacin hantsi lokacin da yake haske ya fara haskakawa wuni lokacin farko farkon wuni din nan ina rantsuwa da wannan lokaci sai ubangiji ta'ala kuma yake cewa wallaili idha saja rantsuwa ta biyu shine ubangiji ta'ala yake cewa kuma ina rantsuwa da dare idha saja malamai suka ce saja din nan mina saju ne wanda yake nuna cewa ai sakana wahada'a ina rantsuwa da dare a lokacin da ya samu kwanciya ta hankali jama'a suka samu kwanciyar hankali lokacin da isa ma sakana wahada'a hudu'i shine a samu wani abu na sit sit din nan za ka ji tsakar talatinin dare za ka ji sit babu wani motsi ne aka samu hudu'i to irin wannan lokacin lokacin da jama'a da dama kowa yana bacci ana hutawa ga babu hayaniya babu surutai komai ya zama hatta iska ma sai dai karkadawa take tana kawo alheri ga mutane komai babu wani hayaniya da kace na a can da can to irin wannan lokacin lokacin da dare ya samu irin wannan sukuni din irin wannan lokacin ne wannan daren ne Allah yake rantsuwa da shi sannan malamai suka ce kuma idza saja yana zuwa ma da a lokacin da ya duhunsa ya lullube wato shi dare din lokacin da duhunsa ya zo ya lullube shi ma Allah subhanahu wataala yana rantsuwa da shi shi yasa ba za ga kamar mamaci in an ce wannan mamaci ne al-musajja ana kiran mamaci wanda aka sa shi a cikin lakafani ana cewa almusajja ana kiransa menene dalilin da aka sa saboda ai an lullube shi an lullube shi shi yasa wannan iza saja ai iza gotgatta lokacin da aka lullube shi ma akan kawo wannan ma'ana din da cewa amma dai sakana wahada din nan aka sami hudu'i shine mafi yawa malaman tafsiri suka dinga nuna cewa shine abin da Allah yake nufi yana rantsuwa da dare ba kowane lokacin dare din mafa iza saja a wannan lokacin da aka samu sukuni wato dare ya zama babu wani abu a cikinsa wanda zai kawo hayaniya ka ji tsit din nan babu wani motsi na tada hankali kowa yana cikin hali na huta, wato a wannan lokacin irin wannan daren ne ubangiji subhanahu ala yake rantsuwa da wannan lokaci To, sai malamai suke cewa to wannan bayan irin waɗannan bayanai menene hakikatan abin da Ubangiji subhanahu ta'ala yake so ya ce ya yi rantsuwa da waɗannan lokuta guda biyu. Shi ne aka ce to sababin rantsuwar ko kuma jawabin rantsuwar zai zo ne a wani irin bayani wanda Allah subhanahu ta'ala shi yake cewa ma wadda aka rabbuka wa maƙala ya kai Muhammadu jawabin rantsuwa kenan lalle ubangijinka bai barka ba wa makala sannan bai yi fushi da kai ba domin wannan ne abin da makiya suka dinga yadawa saboda yankewar wahayi zuwa wani lokaci kamar yadda muka bayani a jiya a cikin tafsirin na jiya ga ainihin wahayi ya yanke zuwa wani lokaci shi ma manzo ya shiga cikin wani hali na kunci to ubangiji sai ya yi rantsuwa kafin ya nuna wa manzonsa sallallahu alaihi wa sallam. cewa lallai ba ya bar shi ne sannan kuma ba ainihin fushi ya yi da shi ba sai kuma ubangiji wata ta'ala sai da ya rantsuwa akan wannan Allah ta'ala ko bai rantse ba ya ce da annabinsa bai bar shi ba sannan bai fushi da shi ba ai kaga abin ya tabbata amma ubangiji sai da ya rantsuwa akan cewa lallai bai bar manzo sallallahu alaihi wa alihi wa ba kala din nan malamai suka ce wa huwa shiddatul bughd in an ce kala wato wani tsanani ne na fushi ko kuma ka kyamaci abu shine kala to wannan abu bai faru ba manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam a kowane lokaci soyayyen Allah ta'ala tana tare da shi shine ubangiji abin da yake so ya nuna mana kowane irin bayani ne ya kamata a yi Allah ta'ala yana so ne ya saukar da sakina a zuciyar manzansa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya nuna masa cewa lalle wannan latti da aka samu ko kuma jinkiri da aka samu wajen saukar wahayi lalle ya faru ne saboda wata maslaha wadda Allah subhanahu wata'ala shi ne ya san maslaha din a cikin iliminsa. Ubangiji subhanahu wata'ala a wasu ɓangarori ma na alkur'ani yana yin nuni yana yin ishara da cewa a wasu lokutan za ku so waɗansu abubuwa amma kuma shari ne gare ku. za kuma ku kasance kun wadanihin kyamaci wasu abubuwa amma kuma su alheri ne gare ku kamar yadda Allah ta'ala yake ishara zuwa ga wannan asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum abinda Allah yake nunawa ubangiji shine mafi sanin maslaha wacce take tattare da ku ku kuma ba ku san wannan maslaha din ba to saboda haka kenan yankewar wahayi ba wani abu ne da ya kamata makiya manzan Allah makiya musulunci su dinga murna suna tafi suna yin wasu maganganu suna nuna cewa ai ubangijinsa ma ya kyale shi ubangijinsa ya yi fushi da shi la wannan abu ba haka ba ne maslaha ce wadda ubangiji shi kadai ya san menene yake shirya wa wannan rasulullah wannan manzo nasa sallallahu alaihi wa alihi wasallam na alkhairai shi yasa aka samu wannan jinkiri na saukar wahayi saboda haka ne ubangiji wa ta'ala yake nuna cewa lallai kafin kuma ya nuna haka din sai da ya rantsuwa lallai ma wadda aka rabbuka ubangijinka mai barka ba wama kala sannan ubangijinka bai yi fushi da kai ba wannan kurin ya isa manzon Allah a iftihar alfahari akan cewa har abada ubangijinsa ba zai bar shi ba kuma ubangijinsa ba zai yi fushi da shi ba sannan ubangiji subhanahu ta'ala a cikin ci gaba da waɗannan ayoyi sai yake cewa walal akhiratu khairul laka min al ula lallai ya kai manzo manzo wanda muka aiko ka da wannan sako zuwa ga al'umma baki ɗaya to lallai tabbas ya kamata kasancewa al'akhiratu wato lahira khairun laka min al'ula ita tafi maka alheri a kan duniya abinda malamai suka fassara al'akhira wato domin dukkan wata fadala da Allah subhanahu ta'ala zai baka dukkan wata ɗaukaka da Allah ta'ala zai baka a duniya to wannan falala ɗin da wannan ɗaukakar a ranar kiyama ta fi yawa ta fi girma saboda haka wannan ya kamata ka san kamar yadda kake kai maɗaukaki ne a wajen Allah subhanahu ta'ala a duniya to a ranar kiyama kai maɗaukaki ne a wajen Allah subhanahu wa ta'ala saboda haka babu wani abu wanda zai kawo wani nakasi a cikin soyayyar da Allah subhanahu wa ta'ala yake maka. To masu saurare saboda a ƙarancin lokaci da muke da shi. A nan za mu yi bankwana da ku sai kuma da yardan Allah a shirinmu na gaba, inda za ku ji mu ɗauke da ci gaban wannan shiri. Kafin nan nake cewa ku zama lafiya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. yanzu kuma sai a gaza ma da mu aji labaran duniya a takaice. Kasar Iran za ta ci gaba da rike kyamarorin hukumar nukiliya ta duniya har sai an rataba hannu kan yarjejeniya. Hakin hukumar nukiliya ta kasar Iran Behrus Kamal Bandi ya da cewa za a ci gaba da ajiye dukkan bayanan da suka shafi cibiyoyin nukiliyar ta. har sai an sanya hannu kan yarjejeniyar nukiliya tsakanin su kasashen turai da yake bayani a wata da ya yi da tashar talabijin ɗin al'alam ta ƙasar iran game da batun soyawa wasu na'urori wurin zama da karaj zuwa natanz ya faɗi cewa saboda ayyukan ta'addanci da aka yi ya sa dole suka ɗauki matakan tsaro masu tsauri da ya sa aka matsar da muhimman ɓangarorin waɗannan na'urori zuwa natanz da isfahan har ila yau ya ƙara da cewa a matsar da manyan sassan injinan ne zuwa wuri mafi aminci saboda mahimmancin da suke da shi amma har yanzu suna aiki ya ce tuna ka aike da rahotanni zuwa ga hukumar kula da makamashin nukiliya ta duniya a matakai guda biyu na farko lokacin da ake soya wa na'urorin wuri na biyu kuma lokacin da ake sanya kyamarori da suka fara aiki da ƙarshe ya nuna cewa ba ma tattaunawa akan abubuwan da suka shafi ɓangaren fasaha a halin yanzu duk da yake cewa akwai sauran wasu wasu tuwa kaɗan da suka rage da ya kamata a warware su jam'iyyar apc mai mulki a najeriya ta sanar da ranakun 30-31 na watan mayu da za ta zaɓi wanda zai tsaya mata takarar shugabancin ƙasa sakataren jam'iyyar iyola omesore shi ne saka hannu a takardar da jam'iyyar ta aikewa da hukumar zaɓe mai zaman kanta ta najeriya inec idan ba a manta ba hukumar zaɓe ta umarci jam'iyyun ƙasar da su tabbata sun yi zaɓen fidda gwani da kuma aikewa da sunayen 'yan takarar kujerun a farkon watan yuli mai kamawa apc ta ce za ta gudanar da zaɓen waɗanda za su tsaya takara a kujeran gwamnonin jihohi a ranakun 23 da na majalisar jihohi a ranakun 11 ga watan mayu sai kuma kujerun majalisar tarayya da na tattawa a ranar 18 ga watan mayu jam'iyyar za ta gudanar da babban ta na ƙasa a ranar laraba mai zuwa wanda shine taron na farko da za a yi rashin sabbin zababbun shugabannin jam'iyyar da aka yi a watan maris to madalla da haka muka zo ƙarshen abin da za mu iya gabatar muku a fitowar mu ta wannan lokaci da fata an ji daɗin abubuwan da aka saurara kafin mu ban kwana da ku baki ɗaya muna ga ta ku zuwa a shafukanmu na intanet www.hausatv1.ng/radio www.hausatv1.ng to sai kuma can da rana idan allah kai mu wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu